كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه قولي من اقول مع الله تعالى ليقدر ya kaddara haɗuwar mu البركة yammaci na juma'a ashirin da tara ga watan zulhijja shekara ta dubu hudu da da ashirin tara, wacce ta daidai da ashirin da shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da takwas miladiya a cikin waɗannan kwanuka masu tara albarka da muke gabatar da wannan daura a wannan masallaci na kwangila mai tarin albarka na ce tafka kauli na ga an hasko da tabaru ta bace ko qala ta'ala ba ko nace qala ta'ala yawa ƙa'ida ita ce idan mutum zai yi abin da ake kira al-iktibas ba tare da ya canza ya ka wani abin da zai nuna alqur'ani bane ya ka in yace qala ta'ala ka ga nuna qur'ani in yace qala rasulullah ya nuna <clears throat> hadisi ne to anan babu canji amma in dai bai yi wannan ba ya kan fito wani ya ya fito wani abu na alqur'ani malamai ikiti ba a fannin balaga suka ce ya halatta ya canza kaɗan ya ƙara kaɗan na fita na kai labari da shi ke na ga hasko ne na ce tafka hukauli to tafka hukauli ku fahimci magana ta shi ma annabi Musa alaihi salatu wasalam yana magana da Allah ta'ala yake cewa yafkahu hukauli su mutanen ina je in ne magana su fahimci maganar kun bai ci maganar kawo kowace tana da alaka rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli su mutanen su fahimci magana ta ni kuma yanzu da yake da ku na ci na ce tafqahu qawli domin ku fahimci magana ta ba shikenan ba yawwa a darasin mu a cikin wannan littafin mai albarka al-manzuma al-ha'iyya ta ibnu abi dawud a sajistani wanda ya koma ga Allah ta'ala shekara ta nawa wa zai faɗa faɗi ɗaya magana ɗaya ba sai ya canza ba a wace shekara ya su? kata shekarar da aka haife shi kenan shekarar da aka haife shi kenan ishiru baka ci ba sai wa baka ci ba eh 316 barakallahu fiki ya kuma ga Allah shekara ta ɗari uku da sha shida ya za a yi karatun ƙarshe kuma ya mantar da karatun farko wanda shi ne darasin da muke a farko kuma ga shi an zo darasin ƙarshe kuma zai a karatunmu da ya gabata jiya malam ya haketo mana ɓangarori masu tarin yawa na abin da ya shafi ra'ayoyi irin na su khawarij har yake cewa wala ta ta da ra'ayil khawarij innahu kada ka kuskura ka kudurce ra'ayoyi irin na khawarijawa fanɗararrun mutane innahu shi wannan ra'ayi nasu maƙalun wani surutu ne liman ya hawahu ga dukkan wanda ibu wannan yurji tokon zai taɓe zai kife zai juyo ta baya wa ya kuma zai kunyata domin za a tsitsiye shi ya kare kai shi da ayoyin alkur'ani ya kasa karewa kuma babban ra'ayin jawa shine kafirtar da mutane kawai watakila waɗanda suka fi su kafirtar da mutane su ne 'yan shi'a saboda su 'yan shi'a sun kafirtar da dukkan wani wanda ba ɗan shi'a ba halas don gurungun kenan to waɗanda za su biyo bayan su 'yan kwanakin nan watakila sai sufayi saboda su sun ce duk wanda baya maulidi makin annabi ne kuma duk makin annabi kafiri ne dan da a ce da kai makiyin annabi kwara an ce da kai kafiri ranar alkiyama ka fita a cikin makiya annabi man kana aduwar li jibrila wa mikala fa inna allah aduwar lillahi kul man kana aduwar lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allah aduwwun lil kafirin mutum ya ce kai makiyin annabi ne ko ba wani abu ya kawo ba wai saboda tsabagen ya tarihi a shi ne fa kawai dan ba ka maulidi shine ka zama makin annabi mana an gana maulidi shikenan Allah ya sauke shi ta mala yace wala takum murjiyan la'uban bidinihi ala wannan shine sabon karatun mu kenan yau ala innamal murji bid-dini yamrahu wa qul in wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawli nabi musarrahu وينقص طارا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرحه ولا تكن من قوم تلاهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح تمت بحمد لله a waɗannan baitoci malam ya shakaito mana maganganu masu tarin yawa magana ta farko ita ce magana murji'awa a jiya mun yi maganar jawa 'yan takifan kawalasan a yau kuma murji'awa ba ruwansu da kafartar da mutum ba su san ma ana yin mutum yana zama musulmi ya zama kafiri ba su bu sama da wannan ba sauraka inda mutum ya imani kawai ya imani babu wani laifi da mutum zai ya kafartar da shi isa malam ce wala takum murjiyan kada ka kurkusa kada ka kurkura ya ke cewa kuskura ka zama murji'e saboda me ya ce la'uban bidinihi shi wasa ma yake da addini shi duk wanda ya irin wannan magana wasa ne da addini mutum ya ce in dai mutum ya yi imani shi kenan kalas imanin baya karuwa baya raguwa kuma ba wani abu da zai fitar da shi daga imani shi sa kake ganin yake yin abin da ya so saboda haka suka ce aiki ma baya cikin imani saboda inda sun ce aiki yana cikin imani to da gwargwadon yadda wani ya fi wani aiki gwargwadon yadda imanin wani zai fi na wani to su kwata-kwata ba su sanya imani a cikin ayyuka ba a cikin ba sanya ayyuka cikin imani ba هذا سن يفتو نفتو آيو يما ستاني يما أتكال القرآن والأصري إن الإنسان لفي خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيماني بأيكي نقري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودع وإنما يسرناه بلسانك لتبشر بالمتقين wa da ya koma ludda wanda za ga ayoyi masu tarin yawa a cikin alkur'ani suna hada tsakanin imani da aiki to su kwata-kwata ba su yadda cewar wai aiki yana cikin imani ba saboda haka imani baya karuwa baya raguwa daskararre ne daga wannan ma'ana yanzu a wannan magana da imanin abubakar da imanin mu iri ɗaya ne kenan to ba imani imani baya karuwa baya raguwa ko ba kan ko ba in kai in kai lissafin ba wannan sakamakon zai fitar ba kaga wannan kuma ya ci karo da ayoyin alqur'ani masu girma menene falan mara ya yalan mara almu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima ba abin da ya kara musu sai ne imani wannan ya nuna imani yana karuwa ko baya karuwa yana karuwa zai zama unzula suratun faminu man ya ƙulu ayyukum zadatu hazihi imana faman lazina amanu fa zadatu mi imanan wa mai tabashirun wa amman lazina fi ƙulubihim maradun fa zadatu mu ila rijisihim wa matuwahum kafirun kaga imani yana karuwa imani yana raguwa amma su ba su yadda ba la'uban bidinihi wasa yake da addinin shi ala ku saurara innamal murjiyu lalle shi kawai ba murji'e biddini marahu da addini ike wasa don duk wanda yi wannan maganar ya ɗauki addini ba fi komai ba saboda haka suke ba da tiket na barna domin barna ba ta tasiri a cikin imani ko ba yake ba tunda duk wanda yace imani baya karuwa baya raguwa wannan an buɗe ma masu barna su zai ci ta barna su tun da imani dai baya karuwa baya raguwa kuma wannan akwai masu ɗauke da irin wannan aƙidar ko da kuwa ba da sunan murji'awa ba saboda zaka ga wata ɗariƙa abin da yake laifi a wannan ɗariƙar shine kawai shan taba wannan kowa ya shaida ko da ban buɗe littafi ba duk lokacin da mutum ya ji lokacin da ake bada ita kai ma da kaji an ce an baka ko liman kai ma da kaji an ce an baka sharaɗinta shine ba a shan taba waliyin wata ɗariƙa baya zuwa ziyara ga wata ɗariƙa eh da ne yanzu an cire wannan sannan kuma ba a saba ma iyaye waɗannan su ne shika-shikan wannan ɗariƙa so shi dama ba a saba ma iyaye an ba shi ne kawai a ciki dama ai ko a jahiliya ba a saba ma iyaye وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما بذلك كهدتك وعلى ظني واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وشين يتدرق سامسكم mutum ya ji tsoron Allah ya ji tsoron yadda zai tsaya gaban Allah ta'ala da fassarar da kewa alkur'ani Allah bai sauka da wannan fassara ba domin wani ilhadi ne a bayan ƙasa wannan fashi ne laifi a ciki saboda haka kake ganin ba abin da suke gani laifi su shanta taba kawai shan taba shi ne laifi a wannan ɗariƙa saboda in mutum zai je ibi giyar shi yana tayi marisa ta sha kafsu ba wani abu ciki ba wani tajiridi da za a yi saboda wannan ba laifi ba ne hakan nan kuma laifi ne kana wannan ɗariƙa ka kai mashehin wacin ɗariƙa ziyara to wai a yana za a rabu kenan a yana za a haɗu kullum ana cewa a haɗu a haɗu inda dai eh sai dai rabuwa kuma sannan yanzu bina'i akan wannan maganar yanzu idan alhaji ya je aiki haji ya je ziyarci masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kammala ziyarar masallaci iwa manzan Allah ziyara yi sallama ya ce assalamu alaikum ya rasulallah sai ina kuma to haka ba da ma izirci abubakar ko zai ce abubakar ba wali ba ne eh ko zai ce ba wali ba ne in ya ce abubakar ba wali ba ne to watakila dama-dama tun da ya fitar da shi daga cikin waliyai rana alkiyama sai ya bai ma Allah hujja akan me yasa abubakar bai zama wali ba in kuma ya ce abubakar wali ne to shi abubakar yana ɗariƙa shi ne ko yana ɗariƙa manzan Allah wace ɗariƙa yake to ya yanzu dole in yi rawa sai ya mai jididi kenan saboda ya kai ma waliyin wata ɗariƙa ziyara wace ba tashi ba ko ba haka lissafin zai fitar ba wannan ne batu mala yake cewa wala ta murjiyan kada ka kuskura ka zama ba murji'i la'uban bidinihi da addinin shi yake wasa wallahi da addini yake wasa mutane sun ɗauki addini abun wasa in ban da abun wasa malam kamar yadda zai zo ya faɗa can gaba wala ta kuma kwamin talahau bi dini mutum a dauki ganguna saboda Allah in ban da kiristanci ko su ma suna yi ne don sun rasa abin da suke yi wa ma kana salatu min inda albayti illa muka'an wa tasliya? mala ibi ganguna ana magana ana cewa wai ana rawa ana rangaji ana yana khadija mustafa yau manzan a kira sunan manzan Allah a kira sunan mai ɗakin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ana rawa ana cewa ana yaba manzan Allah saboda Allah mutum zai iya yadda wani mai kalangu ya zo kofar gidansu yana kiran sunan mahaifiyarsa da sunan mahaifinsa ana tashewa kofar gida zai ji saboda Allah malam wai bege ake yi ka ga mutum babu wata alama ta yana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ganin shi na ido babu wannan sifa daya da zaka ce wannan sifa ce ta masoyin manzon Allah Ta da saboda Allah malamai aiwa kai adalci mu yi wa kanmu adalci tun kafin arnati mana su ce ai to yanzu ku ce mu zo mu musulunci Abinda muke yi shi kuke yi wannan magana ce ta mu musulmai mai yiwa tufkar hanci tun kafin ka je yiwa kirista wa'azi ya musulun da ya ce to in ya shigo musulunci ya yi ne ya ga abin da suke a coci shi kuke a masallaci an taɓa yi to malam ya ce an taɓa yi kwarai kuwa kwarai kuwa abin da ya faɗa haka yake to me bambanci a wannan maulidin da ya huce ina garin katsina wannan maulidin da ya huce malam karga ga gangunan da aka ɗebe su a da tafiya ce tafiya cikakken riwaya ta nuna cewar wani bawan Allah ya zo ya huce ta gaban wata coci ya ga ganguna an fito da su a ce coci aka je aka yi hayar su zagayen maulidi da suke yi a coci aka yi hayar to wannan maulidin da ya huce an samu ci gaba wanda zai buga gangunan bai iya ba coci aka je aka ɗauko ƙwararre Hala waɗannan abubuwa ba wai kahar bane a ciki duk wanda yi musu ya ce ba haka ba ne ya zo ya nemi dalili a bashi an aro gangunan a coci an ɗauko haya mai buga ganguna. saboda haka suke cewa yan kiristoci sun fi ahalu sunna saboda suna taimaka musu wurin bukunkunan su suna ba su fiye wata sun mai bambancin su shi abin da ke ne faɗa gashi ya ce yan ɗariƙu su zo su taru da su kiristoci su yaƙi ahalus sunna saboda zai tafiya su ɗaya Kisa mana ya ce wala ta kumin ƙaumin talahau bijinihim kada ya kasance cikin mutanen da suka wasa da addininsu wallahi wannan wasa ne da addini Allah ya ji kamalan ƙara rauni. yake cewa a nan garin Kano ya ce buga mandiri babu kyau aka mai ta sai ya ce a tafi bagadada din mana aji a tambayo shine sarkin Kano na wancan lokacin ya tura ko ya je da kanshi Bagadaza din a tambayo kan shi mandiri sai a Bagadaza suka ce mai ganin ku ba Qur'ani ne ku je ku duba mana a Bagadaza aka ce ma sarkin da ya tura wannan garin su ba Qur'ani a je a duba Qur'ani mana in akwai Qur'ani in akwai mandira a ciki har bacciya suke tanzilin min rabbil alamin ne ba <laughs> eh shi wannan kalangun eh gaga suna so su nuna ba irin na shata bane kenan wa kalangun ne tanzilu min rabbil alamin malam malam waɗannan wallahi ku tina ne a bayan kasa to murji'awa su ne farko da suka buɗe wannan suka ce imani baya tsaruwa baya raguwa saboda haka dama abin da ke rage imani shine ne laifi abin da ke kara imani shine ne da'a to sun ce baya karuwa baya raguwa shi kenan. mutum ya je ya tafanta ma washi sai shehi ya zo ya danna jaka a cewa ku kuke ganin jaka ce <laughs> Malam ahmad ya tuna an bai wannan za a zo a tattauna magana wata rana kan ilimin zahiri da ne. wallahi babu wani ilimi na ne. kawai barna suke so su yi a bayan ƙasa farko wanda suka suka yada wannan ita su ne 'yan shi'a nan suke tashewa sufaye suka zo suka bi su eh eh malam Allah kuwa babu wanda yake yan shiya cashe yanzu ke auren mutu'a a tara mashe shi garwan manja da garwan meye da garwan meye da kuɗi yana tsabanan wala ta min qomin talaha sai mun zo karatu kan wannan baitin mana yake cewa wala tuk murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murji bidini yamrahu ce bidini da addini shi yake wasa duk wanda yake kan tafarki na murji'awa lalle yana wasa da addinin shi abin tsoro ne sosai da sosai yan uwansu kuma anan su ne a sha'ira suka ce al'imanu shine al-ma'rifa sani kawai shi yake ta karantawa ka je ka duba sharhin sharhin abun nan awwalu ma yajibu abun nan awwalu ma yajibu alal mukallafi tasu imanihi ka ji ga abin da mai akhbar ya faɗa amma je ga yan bid'an da suke yawa wannan kalmar sharhi ka je ga yadda suke tankwara ta babu fadarare akan wannan babu irin alul masail wannan suna shi aqadul masail ne wannan zaka ga ban kaura da ikawa a ciki ma anzar Allah biya min sultan halul masail suna shi aqadul masail ga abin da ya faɗa garau sun zo suna ta cin sun zame ma'anoni sai sun yi hisabi da shi ranar tashin alkiyama wai su imani a wurin su ne al-ma'rifa in dai ka san Allah kawai shikenan saboda ka fir'auna yanzu ya yana da imani kuma sai da imani yana da imani saboda annabi Musa yana cewa laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi fasair wa inni la ya fir'aunu masbura Allah Musa ya ce laqad alimta haƙiƙa kai fir'auna ka san ma anzal haula babu wanda ya saukar da waɗannan aya ta bayyana ta din illa rabbus samawati wal ard sai dai ubangijin samai bakwai da ƙasai bakwai kai fir'auna ka san da wannan kawai dai girman kai ne yasa fir'auna bai yarda da shi ba wa jahadu biya wa sai ta anfusuhum zulman wa ulwa so daga tunda fir'auna ya sani cewar babu wanda ya saukar da Alƙur'ani sai Allah ta'ala yanzu yana da imani kenan kuma shi da imani saboda sun ce al'imani shine al-marifa wannan humanci ne haka abu talib yake cewa wala gada alimitu bi anna dina muhammadin min khairil adyan al baniyati dina yace tabbas na san cewar addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyawun addini a bayan kasa yace launin malamatu aw hazaru masabbatin da ba din zargi ba ko a dinga zagi na lawajatni bi zalika lauzin lissaman bi zalika kina da ka same ni farko farko wanda zai karba addinin musulunci to kada in karba addinin musulunci a ce na bi addinin yara na bar addinin abin nan abdul muttalib shi in ji abu talib mai husaini ali haka yake faɗin wannan ka duba tafsirin ƙurtubi. ba shi kenan ba ba shi ne karshen tafsirin ƙurtubi, tafsiri a malikiya ba ka duba tafsirin qurtubi dai faɗin Allah ta'ala wa hum yanhauna anhu wa auna anhu daidai lokacin da yake fassara wannan ayar ya kawo waɗannan baitocin masu tarin yawa na Abu Talib yana ba da hanzari yace ya san addinin manzo Allah addinin gaskiya ne abin kawai da zai hana shi ya bi shine za a dinga zage shi a ce suna cikin manya sun sun fi addinin yara kawai za a dinga shi kenan abin da ya hana shi to yanzu kaga wannan cewar al-iman shine al-ma'rifa kaga duk wannan duk ɗebe ɗeben a sha'ira ne isa ma yake bayyana aqida ta ahlus sunna yace wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabiy musarrahu wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan da ba'atihi yanmi wa fil wazn yarjihu wannan shine definition shine ta'rifin al-iman al-imanu qawlun bil lisan a rubuta wa i'tiqadun bil qalb وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية ميمتة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية ku sake maimaita a ba ku kuma babu imamu shafi'i ne a cikin ku nan da nan ya haddace al-imanu qawlun bil lisan wa amalun wa i'tiqadun bil qalb wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'siyah al-imanu قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية ذاك بن شيء ɗaya bayan ɗaya mala yake cewa waƙul kuma ka ce kaiwa kenan kai dukkan wani wanda ke sanya rayu akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al imanu abinda ake kira imani qaulun bil lisan Shi ne hurta shi da baki ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah hurtawa da baki wannan shine imani muddin akwai dama ta yin haka mutum ba kurma ba ne ba daidai ba ne gaba ta nau kenan gaba ta farko kenan ƙaunin bil hurta shi da harshe sai abu na biyu wa'ati qadun bil qalbi da kuma kudurce shi a zuciya bayan an faɗa a baki a kudurce abin aka faɗa a baki a zuciya Abinda da ka san ka faɗa a baki ya zama na tabbas har zuciya ka yake in ba haka ba mutum bai zama yana da imani ba dalili ko shine ƙaunin lissan kadai mutum ya faɗi imani a baki kadai baya zama da shi musulmi zan ba ku misali mutum ne yana karatun jarida sai yake karantawa cewar a yau ne <clears throat> aka kashe wani bawan Allah lokacin da ya zai rasu yana ta kalmar shahada yana cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah arne ne yake karanta labaru sai karanta wannan ya musulunta ko bai musulunta ba eh bai musulunta ba saboda me <laughs> ba karanta ka yi wani ma da yawa za ka ji wani yana cewa a ran arewa ko za ka ji yana cewa na fa san me ake yi in za a shiga matsi shiru in za a shiga musuluncin na san me ake faɗa ana cewa ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah dole za ka jin yamare suna faɗan wannan eh? yanzu ya musulunta ko musulunta ba saboda kalmar bai iya ta a zuciya ba inda ya musulunta da munafikai sun musulunta dan Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir ai an gama amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da ran tashi alkiyama sai Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin yanzu sun faɗa da baki amma kuma Allah ya kare ta su saboda ba a sami itikadi a zuciya ba ne bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa da fatin bakuna su abinda ba a cikin zukatansu saboda ka Allah ya kareta su a sura su da guda idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun yadda suka kawo shahada da inna a asaqila da lam a taukiyar haka Allah ya kawo su wallahu shahadu. ba sun ce na shahadu ba innal munafiqina lakazibun saboda mai ittakhadhu aymanahum jinnatan fasahu an sabili inna sa'a an kan yamalu saboda haka itikadi kawai da baki baya zama da fada da baki baya zama da mutum imani imanin ya tabbata har sai imanin ya daskare a zuciya shi na'am gaba ta uku yawwa gaba ta uku amalun bil shine abinda da malam yake cewa wa fi'lun da kuma aiki mana aiki yana cikin musamman iman saboda Allah ta'ala yana cewa wa bashirin lazina amanu wa amilus salihati innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatu firdaus nuzula innal ladina amanu wa amilu salihati inna la inna la nudhi'u ajra man ahsana amala innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda illal ladina amanu wa amilu salihati ga su nan sau shuru mataki a cikin alkur'ani mai kyau ana hada aiki da imani anan za ga gidancin mutanen suke cewa ai inna abin nan a taqwa haguna za a ga mace kasiyatun ariyatun mumilat kasiyatun ta sa tufafi ariyatun kuma tsirara take mumilat tana tafiya tana rungwada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yajiduna rihal janna ba za ta taba samun kanshin aljanna ba shi ko kashin aljanna ana samun shi tsawon tafiya shekara da kaza zuwa kaza ne amma waɗannan ba su taɓa samun kashin aljanna ba kana mace na sai ka sa ci aikin a takawa hahuna wai tsoron Allah a zuciya ki kaga wannan jahilci ne zulmatun ba'dha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yara wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran kuma lahu min nur wannan cincirin bata ne mutum ya kafe da ya samu wata yar makwarkwada saboda a rasu da man da hadisi ya ce ittaqawa ha huna ittaqawa ha huna bi hasbi mar'in min sharri an a akahu muslim to aka ga wanda yana cikin aiki da ke rage imani amma ba za ta kare su kan hadisin ba ta ce ai attaqawa ha huna mutum ya zai ya tabarra shi a bayan kasa wai tsoron Allah a zuci yake tsoron Allah a zuci yake amma nuna tsoron Allah kuma fa a gaɓe yake mutum zai ce mana eh ya musulunta iya na mu kira magabata ya musulunta amma azhar ta yi bai sallah ba la'asar ta yi bai sallah ba magariba ta yi bai sallah ba azumin ramadan ya zo gaba ɗaya yana cin abincin shi kuma yana ce a takawa hahuna a takawa hahuna haka wani ya zama ban kauran kenan daga wani ita ce kaida ta ahlus sunna wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun da kuma aiki shi sai ce wa amalun bil jawarish da aiki da gabbai wannan abubuwa guda uku ala qaulin nabi musarrahu akan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta fito ƙuru fili maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta nuna man haka ma'aikin Allah ya ce al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba ko ba kike ba Fa alaha. qawlu la ilaha illallah ya zama sau me qawlun bil lisan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa atinaha imaqatul adha an tariq wannan fa amalun bil jawarih wal haya'u shu'batun min al iman ita fa itiqadu an fahimci wannan da kyau al haya'u shu'batun min al iman kunya tana kudiri ne a zuci ko ba haka bane furuciwa ce a zuci isa ma ya ce ala qaulin nabi musarrahu a ahlus na kenan shi shine dalili ba mutum zai je ya kirkiri a shi bane wai sai ya zai yana lalaban dalili ko bi fadlillahi wa bi rahmatihi shi bi zalika rahu <laughs> mutum ya je ya gama kirkira aqida shi ruwa ya ciye shi kazo wani ruwa ya ciyo in aka miƙa mashi takobi sai ya kama to ya yake ruwa ya ciyo shi an karaɗe ya yi ƙyare cewar babu wanda ya fi shi sanin ƙur'ani an tutse shi ya kawo ya rufe ta zai sai ya ƙaƙa ba wata aya masu ma'ana ta da Allah ya sauke kaga yanzu maganar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna mana waɗannan gabbai guda uku da muka ambata qaulun bil lisan fa alaha qawlu la ilaha illallah sai sai فأدناها وأدنى إماطة الأذى عن الطريق شيني عمل بالجوارح سيتي أبنا ونية شيني اعتقاد بالقلب والحياء شعبة من الإيمان سيتي وعلى قول النبي مصرح sai shi shike sai kashi na nawa na nawa na hudu dai qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb قول باللسان عمل بالجوارح سوى ليه يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية imani yana karuwa bi ta'at da yi Allah ta'ala biyayya kuma yana raguwa da saba ma Allah ta'ala shi sai yace wa yanqusu tawran bil ma'asi wani lokaci sai yaga imani ya ragu saboda me bil ma'asi saboda laifuffuka saboda ka mutum ya sani cewa laifuffuka suna cikin abubuwan da suke rage imani kai da kanka zaka ce zaka ji wata rana zaka ci imaninka hada hada hannun jari shi ta karu ka fahimci wanda wani lokacin zaka kana yawan istighfari kana yawan salatu annabi kana ganin haramun tana wuce yake kana a'udhu billah a wani lokacin sai ga sai mutum ya tada hannu kuma ya je yana ce ina ta zo Allah shi kiyaye to mutum da kanshi zai san wani lokaci haka sahabbai suka fara a hadisin hanzala suka ci ya rasulullah suka ci ya rasulullah wani lokaci idan muna gaban ka sai mu ji mu malam kamar idan an sa mana yatsa a baki ba za mu saka ba amma idan muka koma gida muka shiga iyali ake gaba shikenan Allah sallama ki cewa da za ku kasance a halin da kuke da mala'iku sun yi musafaha da ku yace sai dai sa'atan sa'atan wannan hadisin hanzala hadisi ne shahararre sosai da sosai wata rana idan Allah ta'ala ya kawo mu karatu kan سلم الأصول إلى علم الأصول لتافي لمنظومة تعقيدة تحافظ الحكم tana da kyawun gaske sosai da sosai bai da yawa bai ce ɗari biyu da wani abu ce mutum cikin ƙanƙanin lokaci zai zai haddace ta kamar da ake kokarin haddace ha'iya zai ga abubuwa da yawa a ciki saboda imani yana ƙaruwa yana raguwa dalilin mu akan cewar imani yana ƙaruwa su ne ayoyin muka jaɗa su فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشهم فزادهم إيمانا حتى سيقال مش إيماني يعني إيماني كنا yana karuwa akwai ayoyi masu tarin yawa da suke nuna mana imani yana karuwa wa zai kawo mana su gobe a a karka ba da amsar mana ai mana tsani muke shiru wai za tu late alayhim ayatuna zadatu iman wa ala rabbihim ka ka ka fasa mana kwai ai ba masu a faɗe su duka wa zai kawo mana sauran akwai wata suratul mudaththir akwai wata suratul fatih ai ni ma ka gana tiya kana ba da amsar amma dai a samu wani zakakuri gobe kawo mana su ba su wuce shida ko bakwai ba na'am eh dukkan su na cikin qur'ani ba na ba ku aya abin nan ayatul istiwa sab'a ba ai ban ce da kowa ya na kawo muku su kuka haka ce to ku kuma yanzu zai kawo waɗannan sai zama na an ni juna kenan sun zo da lafazin ziyada na imani saboda ka yanzu ka ji cewar imani yana karuwa daga kun ayoyi ne da suka tabbatar na na jawo su amma yanzu ban ta wata ayar ba wa yanqusu tawran bil ma'asi imani wani lokaci za ga ya ragu saboda ne saboda laifuffuka yana cikin laifuffuka tana cikin laifuffuka tana cikin abubuwan da suke rage wa mutum imani Allah shi kiyaye wa taratan wani lokacin kuma da ta'ati yanni da yi ma Allah ta'ala biyayya yanni imani yake karuwa sai ga wa fil wajhi yarjahu a cikin mizani na auna ayyuka sai imani ya rinjaya Allah ka sa imanin mu ta rinjaye saura isa a karatun da muke jiya ko wal mizana innaka tansahu tansahu wala tunkira jahalan nakira wa munkaran wal hawd wal mizan innaka tansahu wata ran sai ga imani ya rinjaye abin da ba imani ba kuma ka sani duk abin da yake biyayya karatun alqur'ani yana cikin abubuwa da suke kara imani kuma ka karanta alqur'ani a inda zaka fahimta inda harufa suna fita filla filla daki daki ka karanta qur'ani a qur'anance ba ka karanta qur'ani a gurguje haka ba sai da kai ma baka san me kake karantawa ba kuma mun sha maimaitawa babu wata dabara da mutum zai yi ta biyu wajen koyon karatun alkur'ani in banda ka tsaya malam yana faɗa kana faɗa kawai amma sauran littafai wannan za ka iya tasa baki za ka iya tasa baki amma qur'ani ba batun tasa baki tsayawa za ka yi a koya maka ko da ka fi kowa iya karatun larabci ko da ka rubuta shugaban kungiyar yan jaridu larabawa wannan baya baka lasisin cewar wai ka iya karatun qur'ani sai ka zauna kuma an koya maka dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce da shi wa innaka latula alquran min ladun hakimin alim laqana maka shi ake saboda ka alakana maka aya aya gurgurdan yadda zaka iya a wannan lokaci ba ta tajwidi ake ba shi malamin da zai koya maka qur'anin ya zama ne ya fahimci tajwidin sai ya biya maka shi a hankali a hankali shi zai yana biya maka shi ne a aikace in ka iya karatun tajwidi tas ɗin karatun qur'ani daidai wa daida ko da baka sa ahkamu nunu sake na wacce nuni ba insha Allah ta'ala da sauki to amma ka sa ahkamu nunu sake na wacce nuni filla filla daki daki amma kana karanta karanta kwaba me kina kai ba komai ba sannan kuma karatuttuka fa sai an yi tsaya gaban mala an karanta sauran karatu ba fiye da za a mutum wai ya shiga kawai dan ya iya larabci ya shiga ya karanta ba abin da zai fahimta wallahi da abin da zai fahimta sai imam malik ibn anas larabawa ne al-yahsudi da bai je yayi karatu ba larabawa ne na akali da bai je yayi karatu ba tunda balarabe ne kuma sai dai dinga dauka yana karantawa ko ba ka yake ba to amma karatu na addini sai ka na an biya mashi sai kuma ka bala dubban ne na ilimi da haka za a same shi annabi Musa alaihi salatu wa salam ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda sai ga malam yana cewa a sali tafi kaza dalibi yana cewa a sali tafi kaza mai so da ka karatu alqur'ani yana cikin abubuwan da suke kara wa mutum imani salatin annabi sallallahu alaihi wasallam irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ka je tafsirin ibnu kathir daidai faɗin Allah ta'ala inna Allah kai saboda tsabagen kafirci kafirci wani ce yiwa Allah shine ya fara maulidi wai dan inna Allah wa mala'ikatu yusalluna ala nabi wai wai suna yiwa annabi maulidi wato maganar ya je i maulidin shi ya sheke ayashi ta fi mishi sauki akan ya dinga karkatar da ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma Allah cewa innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna alaina duk waɗanda suke karkatar da ma'anonin ayoyin mu ba za su taba koyi mana ba ba inda za su ga su buya afa man yulqa fi nari khairun Amman ya ce ya amina yawmal qiyama eh amalu ma shi ito sai Allah ya ce ku je ku yi da abin da za ku ga dama ku je ku yi da abin da kuke so amma duk mutum ya sani ka je ke ba kaura da kawai ba tare da ka ja aya ko ka hadisi ba me yasa kai ma ka faɗa abinda na da suka faɗa wai abinda na da suka faɗa shine wani ba a tashewa sai kenan sai mutane su ga cewar addinin bai waye ba amma su kiristoci da suke tashewa wanda haka suke rinjayar mutane fa Allah ya saurata waɗannan abubuwa su ne abubuwan da suke rike da imani yana ƙaruwa yana rabuwa. karatun alkur'ani salatin annabi istighfari hailala afdalu zikir kenan la ilaha illallah shine abin da Annabi sallallahu faɗa shine abin da ni da annabawa muka fi faɗa annabawan da suka zo kafin ni abin da suka faɗa suka fi faɗa shine la ilaha illallah domin wannan ita ce cikakkiyar kalma ita ce kalmatu haq ita ce da'awatul haq lahu da'awatul haq ita ce kalimatu takawa. فألزمهم كلمة التقوى وكانوا بها وكانوا أحق بها وأهلها تسي كلمة التقوى أمام بك إذا كيف سي أمباكا أنا ما تزقمو أنا بكي أنا تازمو تشي ما لك إتشي ووداع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرحه وي هو صاحبنا تشي وقوى وي زوم زونا زوم صاحبه ko ba kai ke ba sabani Allah ta'ala bai dauki ba wannan al'umma ba ai sabani ba Allah ta'ala bai kiyaye wannan al'umma da cewa ba za ta yi sabani ba saboda kuma za Allah ta yi ma innahu man ya'ish minkum fa sayara tilafan kaseera sai ce ga maganin in ka samu kanka cikin sabanin ba wai za ka kallaci waye ba a'a فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربه ولذلك خلقهم أجيك دوبة تفسير ما أضواء البيان في إيضاح القرآن في القرآن كما دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب محمد Muhammad al-Amin a Shankaiti wani ya rasu shekara 1393 gaskiya inda gana suka kwankwaɗi kada kuskura a ce baka da abu wani bayan za ka ji tafsiri malam subhanallah al'afu na ba wannan babu mace ba saboda ka idan ake saɓani ba wai abin da mutane suke cewa ba wai menene saɓani rahama wai ikhtilafin ulama wa rahama haba mala haba mala to kun ce annabi ya ce aljama'atu rahama kun lura da jumlar da ne amfani da ita eh yawwa kun ce annabi ya ce aljama'atu rahma wal firqatu azaba kuma kun zo kun ce ikhtilaful ulama rahma to ya na? eh Abdullahi bin Mas'ud ya ce al-khilafu shar sabani da gaishe na fitina ne ko ba fitina bane mu da muke wannan zamani mu za mu da shaida akan haka saboda ba a dauke ma wannan al'ummar sabani ba maganin sabanin aka bayar shikenan amma wai ka ji cewar ko wata rana da musulmai za su yi magana a cewar kowa ya gamsu ita ce ɗaya a to kalmatu shahada an yi sabani wurin fasarar mala ahmad shaida ne wani tintirin ɗan ɗariƙa sai imana wai ma'anata la ilaha illallah ai la ma'budu la illallah babu wanda za a bauta mu sai Allah so haka duk wani wanda yana bauta Allah yake bautawa mallam ya an mana wannan karatun muna aji shida to Allah ya cece ku ku samu wannan karatun ba bai duk abin da kaga ana bauta ma Allah ne wannan farko wanda ya sa wannan aqida shine ibnu arabi tintirin kafirin na da yawa daga cikin malamai sun kafirtar da shi ya ce shi Allah ne riga shi Allah ce abin da ke cikin shi Allah ne komai Allah ne su ne yan wahidatul hudud manya manyan sufaye suna da wannan aqidar Dr. Yusuf Ali da ke Kano ne aqidar da ke wannan da shi duk wani aqida yake da ita cewar ana rubuta ma Allah wasiƙa ko bai wannan magana ba mana yan ɗari kusan gafartar da shi cewar ya huce Allah kuwa saboda haka saboda haka wannan kenan mala yake cewa wada an ka a ra'ar ka kiyayi ra'ayoyi na mutane kada ka taɓa jin cewar wai ina aka fi yawa a wannan wannan sallar ta wuce wani zai tambaye ni ya zai ke ce min wai ai sallar da aka yi yau din nan masallacin nan ya cika ran litinin ya ce ya tara jama'a na ce jama'a ita ce ma'auninka idan jama'a ce ma'auninka a yau da mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mabiya shi dan suwa suka fiya eh? mabiya shi dan kowa ya san sun fi yawa to shi kenan kuma shi ne kan gaskiya daga wannan magana ce da babu wani wanda zai ma sabani akan wannan in dai wai ma'auninka shi ne su waye suka fi adadin mabiya to ka sani cewar sikelin da ka ɗauka gungu ne hannu ɗaya yake ɗauke da shi kada ka taɓa jin cewar wannan shine dalili abin da yake dalili waye ya fi ƙarfin hujja ita ce magana ko da mutum ɗaya ne kada ka manta annabi Allah ta'ala ya turo a cikin annaba ko wanda ya zo ba laisa ma'ahu ahad hadisin kowa ya karanta cikin kitabu tauhid wa rajulun wa ma'ahu rajulun aw rajulan to kenan sai ya zama na duk sauran mutanen da ba su imani da shi ba su ne akan gaskiya sai ka wai ka juru ka ji su suka fi yawa to wannan daman dalilai ne na jahilai amma kada ka taba jin wannan wai wata dalili ce wani dalili ne da zai kai ga mutum da nasara isa ma ne cewa da an ka ara a rijali wa qaulahum ka kiyaye ra'ayoyi na mutane duk wani saɓani da zaka ji ana magana a kai duk waɗansu abubuwa ka kiyaye su wa qawlu rasulillahi wa qawluhu da maganganunsu ra'ayoyinsu da maganganunsu ka aje shi gefe guda fa qawlu rasulillah magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aska ita tafi tsarki wa ashrahu ita tafi kwanciyar hankali sai ka zikir jinka da an faɗa maka magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka taɓa jin sana warware juna ba sai ka jinta sai ka ji ta shafiya magana a warke a fili babu wani tsangwama a zuciyarka wannan magana ta manzon Allah kenan aqida ta manzon Allah kenan amma duk mutumin da yake kan wata aqida da ba ta manzon Allah ba to wallahi sai suke ta cewa wai in aka yi karatun tafsiri za a bata saboda su sun ce baya sama baya kasa baya kudu baya arewa baya hagu baya dama baya cewa to kuma zo daga tambaye su to yana ina ko kuma ka tambaye su akwai shi ka ce maka akwai shi to amma akwai baya sama baya kasa baya kudu baya arewa su ga waɗannan har ma wanda suke cewa yana ko ina ba suka ce yana ko ina yana mazallacin da yana coci ko ba kai ke ba to su waɗannan sun ce baya sama baya kasa baya kudu baya arewa bai gaba bai baya kaga wannan babu shi kenan to kaga wannan tauhidin dole a bata akan shi amma ala ta'minuni wa ana aminun fi sama kaji magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da mutum ya zama na aqida ci aqida ci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun shi kaɗin su irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne mana yake cewa wa da an ka ara ar-rijali wa qara ar-rijali wa qawluhum fa qawlu rasulullah azka wa ashrafu magana ta manzo Allah sallallahu alaihi kai ma zaka ce malamin ka ya ce shi ma na hukum in ya zo da ce kai kai shi ma malamin shi ya ce yanzu an samu gangan ne kenan to tunda mun yi ittifaqi abun abun bauta shine daya abun bi shine daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a koma ga magana manzo Allah فإن تنازعتم في شيء فارجوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا هذا ما قال أكيد كأولا أكيد كأقول دانا بكنا القرآن الجرمى da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala takun min qawmi kada kasance cikin mutane talahu bi dinihim suka dinga wasa da addinin su wallahi wannan abu ne mai wajji mutum ya ɗauki addini yana wasa da shi wani wasa da addini yana cewa kafirci mutum ya ce ka ci wannan ka tsallake ruwa qul abillahi wa rasulihi qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazim kada kafartum ba'da imanikum yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuke ma izgili la ta'taziru kada ku bada wani hanzari kada farkin ba da imani tuni kun kafarta bayan kuna da imani Wani ana kafarta sosai da sosai saki wannan ka wani da yake saki wannan ka dauka tsaka da ruwa sai ce kai imana kun ana batun keta da ruwa jahannama sai ka tsage wani kuma shi na san cewa sai an bata sirai in ya saki wannan ka zo ta sai ta sai ta lasa kaga ba abin da sai kai mai yare da abin da yafi da abin da zai ji da shi ba zai ji maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauwake nan ta irin waɗannan maganganu lallai za a mai wa'azi za a mai wa'azi a tabbatar mai ya ce watakila ya ce wallahi bai sani ba an fahimci wannan in ya ce wallahi bai sani ba ka ce to wallahi yanzu ka sani kana sake fita ka kana sake faɗa ka kafarta ka fi ka fit ka shiru da bakinka in ba za ka yi da ka bar mai yi dan a sakin wando da kai har zuwa ƙasa bai ka fitar da kai ba wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wala tukfiranna ahla salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wa fil arshi yasfahu mun yi karatun jiya mutum ya saki wandon shi shine shugaban masu tazarci ba wani kafirci ne sai dai ya sani akwai firizin ranar tashi alkiyama ana fata kuma muna fata Allah ta'ala ya shirye shi tun anan duniya ya zama na ba sai ya shiga wannan firizin din ba amma dai bai kafirta ba to amma ya ce saki wandan ka ketare ruwa wannan kalma za ta kafirta da shi Allah ya ke. wala takum min ta talahu bi jinihim kada kasance cikin mutanen da suke ta wasa da addinin su malam sai ya dauki addini abin wasa itakhadhu dinahum lahawan wa la'iban wa gharratuhum alhayatu dunya malam mutum ya dauki addini a matsayin abin wasa cakewa kawai ana kai ana ne waiwa da sunan addini magana da muka ambata da su wallahi da yawan kiristoci su sha wannan suna ganin babu bambanci shi yasa wani lokacin kana ga laifin kiristocin nan ba ka sanar za su ba mu gyara ɗabi'unmu su fahimci cewar su yanzu sun ɗauka a cikin littafin mu ga wannan kiɗa kiɗa to me bambanci shi mu ba zai tsaya ka yi bayanin cewar wannan ba ba addini ba ne ba shi ne addini ba kaman irin abubuwan kenan mala kamata a yi abubuwan da muke karantawa a gan a cikin mu ɗabi'unmu suna fasara alƙur'ani ne girma kamar yadda na Aisha take cewa khuluquhu alƙur'an dabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce alqur'ani duk abin da kaji alqur'ani ya ce ayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duk abin da kaji alqur'ani ya ce a bari tin ya bari ya bari wannan ita ce dabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne musulmi ya zama wannan ita ce dabi'ar shi cikin kankanin lokaci za a samu gyara to amma ana tashewa a masallatayya ana maza mun batun maza da mata duk ba a magana an ɗibo wani kirji zuwa gwiwa malam <laughs> an ɗauki wani jigida da malam basiru mana irin waɗannan abubuwa shi ne suke ganin cewa ba bambanci da mu da su ɗin kuma wallahi ka yi kafin ka gamsar da shi da da mandili ake yi aka zo aka ci gaba ake ɗiban gunguna yanzu ma har coci ake zuwa a roronsu haya o oh, ba a roro suke ba ba haya to a ɗauko hayan maki to malam ya za a ce musu wai ya baro na ciki zo yi eh malam ya baro nashi izo ne masara ce a nan bidda a nan mina ana sai da ita naira ɗari ashirin a bidda ana sai da ita ɗari ashirin a sule da ana sai da ita ɗari ashirin to me na ka sai ka je bidda ko sule za ka je ka so eh, kaga ba wani cewar ne ka je bidda ko sule za ka kwanta gora saboda farashin da ɗaya ne galibin abin kenan da ya sa ba abin da ya dame su suna ganin abin da suka baro shi za su zo su samu ba kwada su ci gaba da tashi wasu ba malam wallahi Allah shi ke قال يجي ولا تكن من قوم ana fi فتطعن في اهل الحديث وتقدحوا hakan mutum ne wasa da addinin shi sai fa'u fa'u sababiyya ce kisa ya zama fi'il mudari mansubu bi an mudumara hmm, wujuban ko jawaban ta kun yi saɓani eh wujuban ko jawazan wujuban ba'ada lamin ta'alim ne jawazan amma ba'ada fa'u sababiyya ba'ada wawul ma'iyya ba'ada kaza duk wujuban ne fatabu ana fi ahlul hadith sai ya zamana kana suka ga mutanen hadisi ga ahlul hadith mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taqdahu kana muzanta su wani ce ayyo farko duk abin da ya kawo na likitan su ne masu hadisi dan gungu ce ayyo tun da ya ji ana haddasa na haddasa na sai ya haddasa rikici dan gungu da bai gaske wallahi ce dan mutum ne eh <laughs> a gani saboda haka wato rikicin da ke tsakaninmu da mutanen nan gaskiya harkar musulunci harka ce ba ta wasa ba harka ce ba wai ta gidan mu malamai ba ce harka ce ta sai ka tsaya ka yi karatu karatu ne na yin kan shakku billahi lalli saboda kar ka manta an kace wai za ka ba islamic studies cikakken ma'anar shi za ka ba shi haƙƙinsa ka tuna aƙida abin nan bangare ne mai zaman kanshi fiqhul hadith bangare ne mai zaman kanshi ulumul hadith nau kenan bangare ne mai kishin kanshi tafsiri alqira'at abin nan ga su iri daban-daban usulul fiqh al-fiqh abubuwa ne masu tarin yawa amma sai ga mutum ya je islamic studies ya yi digiri ko ya yi masters ko ya yi doctora ba zai iya karanta maka daga fatiha zuwa alamtara kai ba da larabci ba sai dai da turanci wai ya yi islamic studies saboda kan an tashi magana islamic zai su za su yi jawabi su suka san addini ba zai iya karanta maka fatiha ba ina jin duk yan uwa za su shaida za su ban shaida akan nan galibi a makarantun sakandare ɗaliban da suke zuwa islamiyyin da na cikin gari su suke karanta an wanzu shi yake zambaki shi ba zai iya zambakin ba to shi kuma wani nan ya je malam da kyar da makyarkata aka gama kawaizi a halarin tsakiya ya tsaya amma kuma ya zo na kan shi matsayin malami su ne malaman daga nan kuma an zama yan tsubu malam su ya fi magana akan addini shi yasa an kun kawo hadisi wani yake cewa kai mun rasa yadda zamu da yaran nan sun ce ba kawo hadisi mun kawo sun ce bai inganta ba kai a yi ma to kuma dai hadisi da ibi ne fi magana ubanka nace abun ba fada bane ba hankali Allah guha abun ba fada bane billahi ladhi ba mai da'awa manzo Allah kariya ba manzo Allah ba za a yi mai kariya ba wani ita ce soyayya maza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> duk ƙarya suke je ke a ka amma manzan Allah ba za a yi mai ƙarya ba saboda wannan sai yasa suke ta suka masu hadisi to ya ke koyi karatu hadisi shi ya dauka daga innamal a'malu bin niyyat iya na hadisi ya tsaya iya nan bai san ma akwai in tsala alaina rajulun shadidu bi yadu siyab abin da shadidu sawadi sha'ar ba balle har ya kai can man ahadasa fi amri na haza ma laysa minhu fa huwa rajul duk bai kai ganan ba bai kai can wajen abin nan eh, inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza sta'anta fasta'in billah kadai bai san da wannan ba ina je kai can wani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wataƙila daga hadisi na farko sai can ya kai kuma bai tsaya fahimci hadisin ba man adali waliyan faqad azantuhu bi harb ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل آه ولا يزال عبدي لا musulmi yake cewa man adali walin fa kada zantu bil haq wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya hatta ahbabtuhu ولا يزال عبدي يتقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه نعم ولا يزال عبدي باوى نابي تقفشي وابا آه. ايه eh da kace ايوه ولا يزال عبدي يتقرب الي بشيء احب الي مما افترضته عليه wannan shine mafi tsaftar abinda mutum zai nema kusanci da Allah da shi abin da Allah ya wajabta maka duk wani abin da ba Allah ne ya dora maka ba to aji na biyu in dai kana neman kusanci da Allah ta'ala ne ka yi abin da Allah ta'ala ya wajabta maka shi ne abu na farko duk wani abin da ka sani mai nafila na nafila to bai kai na farin ba da wannan ka'idar sauraka da wani hadisi mai yawa daga cikin malamai suke cewa wanda ake bin shi azumin ramadan bai kamata in fiti shawal ba sai ya zama ramadan so da fiti shawal duk falalar shi bai kai ramadan ɗaya ba kuma neman kusanci kake da Allah to kai wanda Allah ya fara dora maka sannan ka biyo shi da wannan sannan kuma a hadisi ma ce ban sama ramadana imanin wa ihtisaban wanda ya azumin ramadana kai kuma 24 kai kuma 25 kaga yanzu baka gama ma ramadana ba tukunna an sai ka gama ciko ko bashi ba su suka sannan ya zama ramadana sannan kuma za ka biyo shi da abubuwa amma sai ga malam azumi guda ma ya wuce mutum bai yi tikami ba sai ce ga halwa a ce ka gaji ce bai gan shi ba ya ci ta guda shi ka ga ya ce yori yunwa ta daskare ba dole ce a gan shi ba amana ana ta kwankwaɗi a kira ingantacciya shi na sai ya kai labari wallahi mutane sun fi suka malama hadisi a da da yanzu su sun ɗauka kawai mutum zai ce manzan Allah ya ce ni mu kyale shi ba za mu taɓa kyale shi ba kala rawi fa cewa ba za a taɓa faɗa mana magana mai yadda ba sai ka ɗora hannunmu a kai ka ji ko ya ce yan boko ga suna ba yan boko kana ganin su ba ka isa ka faɗa ma wannan boko magana ba sai gaba shi dalili ko ba ka yake ba shi sa duk mutumin da i boko ingantacce ba za ka taɓa gani yana wannan shirman ba saboda mu shi dan boko ya gini ne akan dalili akan reference ko a jarida ka kawo mai ko ba ka yake ba yan ina yan shuti sani, ko a jarida ka kawo mai reference ko a intanet ka ba shi website amma haka kawai bai yadda da wannan ba ko ba zai ba to kuma sai kai da kake da addini mutum kawai zai tsaya kawai ya tashi ya ce ya wai gari ya ga Allah Allah ya ce da shi ka ba a ba mala sai ka ce ba guzawa idan ma ataqatta dahara ya sai hadihi idan ma ataqatta dahara a duk lokacin da ka kudurta waɗannan a zuciya duk ta tsawon rayuwar ka safiya da marance ya sashi ya kai abokin tafiya dan malamai sun ce watakila asalin shi ya swashe biyu ne ya swashe biyu sai aka cire ba'u da ya'ud litarhim saboda akwai abin da malaman nan sun kira at-tarhim shine share harafin karshe kamar zaidu ka ce zai in ya cika sharuɗan kamar malik ka ce mali wa na ya mali liya alaina rabbuk kun yi shiru a wata kira a kenan ko amma a kira da kuwa zani rana da ya malibu kenan ya sahi ya kai abokin tafiya a duk lokacin da ya kudurta wannan aqida safiya da maraice fa anta ala khairin to lalle kan kai ka kasance akan alkhairi bi tarin yawa tabitu akan wani alkhairi zaka kwana wa tusbihu akan shi kuma zaka waye gari domin waɗannan zarf waɗannan lokuta da guda biyu da malam ya amfani da su su ne suka tabbata hadisi ana so yana cewa da yawa mutum zai waye gari yana mummuni ya kai maraice yana kafiri ko mutum ya kai maraice yana kafiri ya waye gari yana mummuni wannan aƙidu da aka ambata a cikin wannan aka bayanin ta filla filla aqida ta ahlus sunna idan mutum ya kudurce ta a zuciyar shi to lalle yana ɗauke da tarin alkhairi masu tarin yawa kisa magana da muka maimaita kwanaki kan aqida idan ce al-aqida ita ce dukkan abin da mutum ya kudurci a zuciyar shi mai kyau ko mara kyau ita ce aqida wasu sun kudurci cewar suna ganin Allah akwai da yaushe akwai littafi ma da aka yi mu'jam ne adadin waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya qazatan ce cewa ko kuma yan Najeriya ne amma abin da zama za fi sakon ba so muke littafin da zo hannunmu sun isa na mashara shi kaɗan suke fito da shi to idan muka samu littafin muka fatostar ɗin shi a lokacin za a ji kwan ya fashe sunan waɗanda suka ga manzo Allah ne ba a yakazatan sun haɗu da shi fili a ba ido da ido mana in sun karyata jana'izar da a cewa manzo Allah kenan da hadisi Aisha abin nan kuffina رسول sallallahu alaihi الله fi salasi في ثلاث sahuliya an yi ma manzo Allah sallallahu alaihi الله عليه وسلم a tufafi kaza tufafi kaza tufafi kaza كذا دسل kare ta wannan sun su sun ga manzo Allah ne ya kafafu domin ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fili abinda a barci Rasulullah ya tabbatar da wannan cewar dukkan wanda ya ganni a fili a mazarci a mafarki tabbas ne ya gani domin ɗan baya kama da yi in zo manzan Allah ta gani ba idan wani ne in shi ne in shiga ta wani ba ka tantance shaidan bai isa in shiga irin ta manzan Allah daidai wa daida ya ce shi manzan Allah ne ba zai yi ba sauraka ka karanta sifa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta ash al-muhammadiyya na limamu turmazi ka san sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗin shi sai ka gan shi a mafarki to ana fatan insha Allah shi din ne to amma malam kaga mutum da askakken jemu ya sha kwat an fahimci wannan ko ya kawo wannan shi malam wanda yana share kasa wai ya ce maka eh ya zo ya ce wai shi manzon Allah ne da ke dan zai ba irin shiga da ba zai iya yi ba Yau shaidan ba zai shiga ya kawo maka ya fito a matsayin abokinka ba ya biyo ka da wuka in ba don gaban kuɗi suna baka ce ah a shi da tsakani na da wani makina ne wallahi tallahi shaidan sai maka wannan ba wani maki tsakaninka da wani ba abin da ya shafe ka shaidan ne kawai yake so ya bata tsakaninku saboda haka malam ya bayani ƙida saboda haka idan an ce aqida ake cewa al-aqidatu sahiha ingantacciyar aqida domin a fitar da wasu ba ingantacciya ba الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي الكريم godiya ta musamman ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta mu da bayanin waɗannan baitoci guda arba'in cicif da wannan hamshakin malami da jinin malami ibn abi babba dan babba malam dan malam malam yayi halin malam ibn abi wanda aka haife shi a shekara ta talatin. ya koma ga Allah shekara ta 316 ya rubuta su muna roƙon Allah ta'ala ya amfana da mu da dukkanin abin da muka ji abin da muke kuskure Allah ta'ala shi ya fi mana wanda muke tuntuɓa harshe Allah ta'ala shi ya fi mana wanda muke daidai Allah ta'ala shi rubanya ladan gaba ɗaya mu mu da ku mu dai na mu fassara ne kai ku kuma ku sauraro mu Allah ta'ala ya saka mana da alkhairi ba kida wanda ya rubuta wannan littafi Allah ta'ala ka hasa kabarin shi Allah ka ƙara ni'ima a kabarin shi Allah ka kyautata makwancin shi Allah ka sanya albarka ga zuriyarsa baki ɗaya Allah ka gafarta mashi Allah ka saka mashi da alkhairi su waɗanda suka shirya daura Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Wannan suka ba da masallaci suka dakatar da dukkanin karance-karancen su saboda aiwatar da wannan karatu Allah ta'ala ya sanya musu ya saka musu da alkhairi duk waɗanda suka taimaka da kowane irin taimako na shawara na duk wani abin da ba zai iya yi ma a littafa ba duk gaba ɗayansu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala shi riɓanya ladan alhamdulillahi rabbil alamin zan yi mana tambaya guda ɗaya wajen darasi tambayar ta kan ɗan abin yakan ɗan dame ni haka kuma za a yi ne cikin ɗaliban ilimi menene hukuncin sallah nafila lokacin da liman yake khutba ne hukuncin nafila ranar juma'a lokacin da limai ke khutba kun shiru ya halatta me dalilin ka mai dalili akwai hadisi da ya zauna a ina wannan shine dalilin hatta imam bukhari ce babu man dakhala masjida wal imamu yakhutubu sallah rak'atayn kafifatayn to tambaya ta ana ita ce wanda ya zo ya samu masallaci ya cika sahu ya fita waje shi kuma zai na fila lokacin kun yi shiru kun ji shiru wanda ya samu masallaci ya cika sahu ya kai waje ya fita nan sahu dai baya cikin masallaci wani za a ga wajen rabin kilomita tsakanin shi da nan wani tun daga uh, contradiction din nan ya zo ya samu ana nafila lumai yana hutuba yana nafila ya yi kobe ba a ah, sai shiru ni abin da na sani shine wannan hukunci yana ta'allaka ne iya sani na yana ta'allaka ne ga wanda ya shigo masallaci duk mutumin da ya shigo masallaci ya samu liman yana hutuba kai zai tashi sallaci lafiya zai huce da sallaci raka'a biyu duk wanda ya shigo masallaci ya samu liman yana hutuba hutuba liman ba ta hana mashi sallah amma mutumin da ya zo saboda wannan sallah zai kira ta shaitul masjid wannan kuma ana yin ta kora bayan sallar la'asar to amma mutumin da ya zo ya samu ana kutuba a waje to wajen masallaci ne ko kuwa sunan da tahiyatul masjid ko tahiyatul turuq sura malamai mu tsaya makarantu sunna ji dai gwargwado hadisin da na sani sun yi magana ne akan akan masallaci ba sa la'akari da wajen masallaci iya sani na ba su magana akan wajen masallaci ba sabili da haka wanda yi sallah cikin masallaci ma ya fi ka falala ƙwarai kuwa sauraka idan muna da abin da ya kamata yi muraja'a na abin da ya shafi wannan mas'ala din gaskiya na ga yan uwa suna yi amma ba sun cikakken madogarar su ba sai mu bude tambaya akan abin da ya shafi karatun mu na'am karatun mu tauran imani yana raguwa tauran kaɗan kaɗan shi sa al-imam ibnu kasir ya kawo hadisi sosai da su ya kawo hadisi farko farkon suratul bakara yake cewa shi zunubi wani ɗarso yake yi a zuciya ya zama baki ba. wannan ibnul arabi guda biyu ne akwai ibnul arabi almaliki ibnul an sa alamar kamariya almaliki wannan ahalus sunna ne yana da littafi mai suna al-awasul min al yana da littafi ahkamul qur'an na ibnu arabi al-maliki malami ne sosai da sosai shi wancan ibnu arabi galibi wani shine abin da malamai suke bambancewa ibnu arabi ainu ra'un kadai ba ta da lamul Shi shine bambancin su wannan ka ai dan daba ne shi ibnu arabi din ba na kira din wani malamin ya ce na na kira ne to na a gani Allah shi ke yi kuma da babun ce kiyaye ilimin hadisi ya tafi gida biyu doctor doctor maza doctor fadl da doctor doctor kitaba Allah ya shirye mu ba za ki faɗin fassara ɗin to wannan shi ya sa ya kamata ku dawo daga tunanin nan cewa ba mun taɓa littafin nan baya malam zai ƙara sa wannan littafin kusa muna da wannan ra'ayi ko da za a sauke na hadis a masallacin nan to an gama da shi kenan kwata-kwata in dai malam zai ka sake sa shi to ba zai ga ɗalibai ba dan an taba yi to an taba yi din ka iya gashi an taba yi wannan kuma ba mu dace ba kuma ba iya ba a gaba ne ko ku dawo daga wannan tunanin cewa maimaita littafi sahihul bukhari sahihul bukhari wani malami ya maimaita shi sau ɗari bakwai dan Allah tafsirin ma ai ba zuwa kuma yanzu in an sauke to wallahi sai ne a nemi wani abu in kuma da da yake qur'ani bai da wani abu shi din ne sai ta hasara sai ka ga ka zo yau ka ba me za ba zo ba ba mala ya taba zauja ba to a tambaye shi duka bayanin da malam ya taba yi din ko rabi rabi da zai yi na ka ke sa za ku ga a Saudiya Allah ya taimake su su ba ruwan su da ɗalibi ɗalibi ya ɗauka ɗin zo sai kaga malami a masallacin manzon Allah ya sauke usulun salata sai ya ƙara maimaitawa ya ƙara maimaitawa ya kara malam jamin ai ba su ɗaya ke sauke littafin nan ba ya ɗan fuski zuwa buce ba da ya ya san abin da yake yi da haka yana ba malaman mu shawara muna buƙatar mu yi ta maimaita abu saboda muna zamanin da ɗalibai ba sa hadda Na haka gara dai tunda ba za a yi hajjan ma a zo to a yi ta ji kullum kuma abin da kake ji kullum ko kafi ko kaso zai tsaya wannan haka yake mun gane ko don haka ire-iren waɗannan abubuwa ɗin kaga wani zai ga cewa ai ababen nan muna takaitawa ko a takaitawan ma ba mu rike ba balle kuma ce kaga na aiki baban giwa ke yi wai wani ne ya ji wasu sun sa tafsirin malam gafar malam na ta ruwan ayoyi sai zai wuce ta gudun da yake ja ana zuba ruwa a kwando <laughs> ana zuba ruwa a kwando mana mai suka gari a ciki kada malam na ta zuwa ayoyi su suna ta Allahu akbar kawai an gama shi wace aya aka jawo oho ne munasabar ayar oho ne fassarar da aka bayar oho yanzu dai kika abin da yake so karshen maganar malam kada ku bari namu din ya zama haka don mun sa daura din suna ad-dauratul ilmiya al-mukattafa in ga ma'anar mukattafa ba to ya ya kamata ku nemi ma'anar a nemo ba zan faɗi ma'anar ba sai an nemo ku je ku dubi kamus din ku din nan yawa سبب خفي سبب خفي يقدر في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه مع أن الظاهر السلامة منه حكم السلامة منه سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهر السلامة منه أما شيء معنى العلة والسبب والسبب خفي والزيقول يبدأ في صحة الحديث ينا ينا من؟ ينا سوكا ينا إلا كان إن جيت الحديث ده بري حديث إن جيت إن جيت kamar yadda za a ce maka ciwon kanjamau baya barin mutum da lafiya daga safiya har dare kullum cikin rashin lafiya kake to haka ma wannan in dai ya liƙe ma hadisi to ba zai bari hadisi na ya inganta ba mun gane ko duk da cewa az-zahira abin da yake bayyane a salamata min as-salamatu minhu shine lafiya daga wannan illa din kamar yadda za ka ce duk da cewa zahirin mai iwon kanjamau lafiya ba ka ba ka gani mai ciwon kanjamau yanzu ka ce kana da ciwon kanjamau zai an ta ya goshe ka amma faɗi shi faɗi shi faɗi shi ciwon kai ciwon ciki ka gane ciwon ba ba shi da ake ce kanjamau ba amma da zai fito ya an ba shi allura a asibiti ai mai ne zai tafiya da ka ce wani na da ciwon sanyawa to wannan shine ma'anar amma a anna zahira as-salamat minhu in ka ga hadisin a bayyane za ka ga cewa wannan hadisi din lafiyayye ne wannan na a'a ba san lafaz ba wannan yare ne na malaman hadisi abin da suke nufi da zahiri za ka ga istidali za ka ga ɗayan eh, nan eh, za ka ga adala za ka ga bab za ka ga adamu za ka ga kai a garinka amma waje san hadisi ya haddace tarihi na masu ruwaito hadisi ya san menene kalamin manzon Allah yana ji bai tuka da Allah ya wani zai ruwaito gurin wani akwai wani a tsakanin jinaki kun gane bayani ne abu na gaba wannan ilimin yana da mahimmanci fiye da komai ya za ku gane mahimmancin wannan ilimin za ku gane mahimmancin wannan ilimin ne ta yadda waɗanda suka san wannan ilimin kalilan ne ba su da yawa ko kaɗan har ma suna cewa ilmul ilal ilhami ne kai Allah ne zai jefa mutum cikin zuciyarsa sai ka ga an kawo hadisi ka ce wannan hadisi ba ibi ne sun gane ko Allah ya jefa mai ilhami to ji wani abu wannan malamin sai yake hadha nau'u min azmabil anwa'i wa adab wa adabha ولهذا لم يتكلم يتكلم فيه إلا الجهادزة kun san jihadida ba wasu wani kambe ne wannan na wasu malamai daban ana kiran su jihadida a bangaren ilimin hadisi ahlul hifzi wanda suka haddace dubban hadisi miliyoyin hadisai za mu ce wal khibrati wal fahmi saqi masu kuma fahimta na mai zurfi su ne suke da gane irin wannan ilimi sai kala muhammad bin abdullahi bin numai kala abdurrahman bin mahdi sai ne wannan abdurrahman bin mahdi sai ne cikin jahazi da din nan sai ne cikin sai ya ce ma'arifatul hadisi ilham ma'arifatul hadisi ilham sanin illolin hadisi ilhami kala ibn numayr sai ibn numayr da ya ruwaito zancen nan sai yake wa sadaqa ai yayi gaskiya ha to ga nuna mana me yasa yayi gaskiya law qulta law da za ka ce ma abdurrahman ibn al-mahdi min aina qulta ina ne ka daga ina ka samu hujjar da ifantar da wannan hadisi lam yakul lahu jawab da ba shi da amsa ba zai iya ga maka dalilin da ya sa ya zami kwantar da shi ba amma a haƙiƙanin gaskiya hadisin da bibi <laughs> to da ya zama ilhami kenan to da ku san cin wani abu a cikin tunanin ku ya ku ba dalili kuma sai shi ne gaskiya ko ba haka ba eh haka din za ka yi tunani amma ka shiga ilimin za ka iya ganewa to shine wata rana akwai abin da ya faru wani ya zo gure ɗaya daga cikin malaman nan sai ya ce kawai ku za ku ga hadisi ku ce da'ifi ne komai ko mai da'ifi ya haka to ba kuma kuma ba ku ba mutane hujja sai malamin ya ce ai wannan ilimi kamar canji na kuɗi idan ka je gurin san canji ka kai mai kuɗi irin wadda dabu kuɗi da ya sa gudun wuta kafin ya gane yana riƙe da jika in ma ya baka ita ba na canzawa ko ko kuma ya nuna ma cewa wannan gudun ba da gudu me yasa ka baka tambaye shi nini ba haka malamin ce maza ce to haka ba ilimin hadisi yake kamar yadda ba za ka tambi wancan ɗan canji ba to malamin hadisi ma ko ka tambaye shi ba ba zai iya ga maka ba mun fahimci wannan to wani ne ya zo sai ya ce to ni ba ni ban yarda da su ba sai malamin ya ce kawo wani hadisi sai kawo sai sai kaga wannan hadisin da yake ne hujja ce uku amma in kana son ka gane gaskiyar al'amarin ka je ka tambi wani duk hukuncin da ya maza to shi ne yana zuwa gurin ɗayan malamin ya ce malam da Allah zai hukunci hadisi mai malam malamin ce da isi ne mai hujja ɗugu. wannan shi ne ma'anar ilhami ne mun gane ko kuma ba wai ba su san hujjar ba ne ba amma yanzu yadda za su fito da shi su yi maka bayani har ka iya ganewa wani abu ne daban sai an yi don wanka karatu ai kun fahimce ne ko domin su inda haddar da kai kai haddar da wata kai ko da sun ga ba yanzu dan canji duk abin da zai nuna maka a kuɗi don ka gane cewa wannan kuɗin ke ne ba fa za ka gane ba fa dan ba aikin ka bane in ya nuna ma yake ka ga layin nan da fito ba sosai za ka ce kai malam layin ya fito <laughs> ba haka bane da haka ba da zai hadisi duk bayanin da zai ma zai wuya ka iya fahimtar sa to wannan shine ainihin a mahimmancin wannan ilimi din to sun yi ta bayani hanyoyi da za a iya gane wannan illolin hadisi da sun gane ko daga cikin hanyoyin da za a iya gane illar hadisi shine ka tara hanyoyin hadisi ga baki daya kada ka bar hanya ko daya in an ce tabi'ai dubu ne suka ruwaito sai ka tara su dubu din nan suka kuma ka gani suka ruwaito kun gane bayanin kun ga ke nan karatu mu da muke mu tsaya bulugul mara mu zo mu yi ta da juna ta taso ba ta taso ba dama asali ai ba za ka fitar da hukunci ba sai ka gama tara hanyoyin hadisi da baki daya daga nan ne za ka gane wannan hadisi din shi ya yi daidai da wancan a'a to me ake nufi ma a hadisi din don hadisi na fassara junansu? su kamar yadda qur'ani ma yake fassara juna kun gane ko to daga cikin ababen da dai malamai suka ce shine qala ibn ma'in shi ma ɗaya ne daga cikin jahabi da ɗin ce laulam naktubul laulam naktubul haditha min salatina wajhan ma aqalna لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما أقلناه yace in ba mu riga mun rubuta hadisi ta hanyoyi talatin ba ba ma fahimta wannan hadisi ba ku gane ba in ba mu riga mun tara hanyoyinsa har ya kai talatin ba ba za mu fahimci hadisin ba to kai ba guda ɗaya ne ka fahimta yau ba kuma ya kamata mu rika duba yanayin malamai dubi littafi malam albani ka gani zai yi wuya ya rubuta littafi ba tare da in zai faɗi matsala guda ɗaya ko da su faɗi sala sai ya kawo hanyoyi ba ɗaya ba ba su ba don kada ka kawo mai shuka gobe ba ka bane don kada ka zo gobe ka ce to malam ka ce ana yi kuma ni na zo na hadisin da ya ce ba a yi to shine sai zai kokari tun yanzu kafin ka zo ka yi mai irtirabi duka ya tsara su kana zuwa ma kai magana ce kai ne baka gane ba ga bayani ga bayani Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yana cewa الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه أو لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضا هذا إمام أحمد يقول الحديث إذا لم تجمع طرقه yace hadisi idan ba tara hanyoyinsa ba imamu malik ya ruwaito shi imamu bukhari ya ruwaito shi abu dawud ya ruwaito shi wane ne ya ruwaito shi in ba ka riga ka hada su da baki ɗaya ba ba za ka fahimci abin da hadisi ke nufi ba domin me wal hadisi yufassiru ba'dahu ba'dha saboda hadisi na fassara sashi shi ne wata rana muna kano ana karatu hadisi wani manzon Allah ina da amincin Allah su tabbata gare shi idan yayi wankan wankan janaba ko wankan kaza kaza da hannu yake yake faruwa a jikin da yake yayyafa jama'a a jikin ko ya busar da jikin ka sai malamai suka ta maganganu a kai sai ana nan sai kuma muka karanta hadisi duka tirmidhi da ga karanta hadisin da ke cewa manzon Allah yana wanka wata rana sai ya ce a kawo masa ne khirka ya ga kawo masa khirka ba zai yi ne ta busar da jikinsa ga a yanzu idan baka taba karanta ɗaya ba sai ka yi amfani da ɗa alhalin ɗaya na kushe ka yanzu ka ce manzon Allah da hannun da yake gaskace ne yake busar da jikinsa in ya gama wanka wani hukunci za ka yi zai sa nan ne, in dai kai wankan janaba kar ka sa tuwai hukunci ke na ba manzon Allah muke bi ba kuduwar sun hasana shine kaga kana nan kana nan duk da baka yi kokari ka tara hanyoyin hadisi ka biya fahimtar mai ake nufi ba sai wani ya zai ce malam ina da tambaya ya za a iya da hadisin nan ne manzan Allah yake a kawo mai kaifa daga nan sai ka kama mai kame kama sai ka ce ai hadisin nan da ɗinki ne ka ga farko ka ba ka ga rikitar da shi ba shi ma in an jayayya ne sai malam ina ai bukari da ya rawaito hadisi to don haka al-hadith idan lam tujma turuquhu لم لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضا yace manzon Allah ya hana a yi wanka da sauran ruwa da aka yi wanka da shi amma kuma ya ka samu manzon Allah yana wanka da sauran ruwa babu nisa'i ko ya ka samu yana wanka da cewa ana shi ba ba za ka gane bakin ba to shi ne abin da suke nufi a nan to wannan shi ne batun ilimin ilalin hadis sun gane ku da na zo in kawo maku wasu hadisai wanda kuke ganin ingantattu ne alhali suna da illa wadda ba su fito fili ba amma an mantar da su gaskiya eh, an mantar da yana cikin tadiribin rami wanda yake da tadribin rawi zai bude babin illa ilal hadith insha Allah an zubo da yawa kuma mafi yawanci hadisai ne da suke gudana a tsakankanin Allah ya da mu sai mu shiga al muqtari wai al-hadith al muqtari wai wa zukhila fi sanadin matan مضطرب عند أهيل الفن